آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أسبر شدة وشهر رمضان على القريب إلى 30 بقي هجرية yau kuma goma sha ɗaya ga watan shida haka ne ko shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya wannan shine ka karatunmu na shida zamanmu na shida karatu na biyar a tafsirin da muke gabatarwa bana a wannan masallaci na 36 bonisi trade a jihar port ko a garin port a jihar rivers wasu daga cikin tambayoyi wannan wani ɗan ya rubuta cewa yana jagoranci ne a wani gari na jama'a sai samu wani yaro a cikin garin da yake jagoranci din ya ɗauko dakon kaya kamar buhun wake kenan amma mai kayan ta masa kwatancen inda zai kai to amma kuma bai fahimci inda ta kwatanta masa ba ya yi ta yawo bai same ta ba sai zo ya kwatanta wa shi wannan jagoran mai rubuto takardar kenan irin halin da yake ciki ganin haka sai shi jagoran ya ba shi shawara cewa to ya je ya bai wa 'yan uwa musulmi madama hausawa ne da suke zaune a wurin suna kasuwanci to cewar da cewar in matar ta zo cigiya to a kawo ta wurinsa in ya so shi ya san yadda zai ita daga nan ya umarce shi da ya kai kayan shagonsa ya ajiye har sai an ga mai kayan ya ce to gaskiya an samu kamar sati hudu zuwa biyar har yanzu babu labari kuma an fahimci cewa waken ya fara kwari don haka malam menene mafita daga magana ta shari'a kuma wace shawara za a bayar akan wannan kaya allah ya saka wa malam da alkhairi da alaramma da sauran jama'a masu sauraro da mafificin alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to wannan tun da dai ba kwato kayan aka yi ba kuma sato su aka yi ba za a ba su hukuncin tsintuwa ne ita kuma tsintuwa tana da asali a shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wa ala'ali sallama ya yi mana bayani akan tsintuwa wanda malamai a shari'ar musulunci sun kasa tsuntuwa kaso hudu kaso na farko tsuntuwar abin da yake bai taka kara ya karya ba wanda idan ka tsince shi kama san mai shi ko da ya gan shi ba lalle ne ya ɗauka ba kuma misali mutumin da ya tsinci dabino guda ɗaya don ka tsinci dabino guda ɗaya ba dole sai ka yi cigiya ba za ka iya kawai ɗaukar sakaci saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da kansa ya tsinci dabino yana matuƙar jin yunwa sai ce wallahi ba da ina tsoron wannan dabinan kai ya zama na zakka ba ne kuma kun san shi annabi sallallahu alaihi wasallama baya cin zakka sai ce ba da ina jin tsoron kada wannan dabinan ya zama dabino ne na zakka ba na sadaka kenan Ya ce wallahi da na ci malamai suka fahimci cewa to duk mutumin da ya tsinci abin da yake ma la tansarifu anhu himmatu awsatin nas abin hankalin mutane ma bai cika karkata zuwa gare shi ba to ya iya ɗauka ya kashe ko ya amfani da shi kamar misali mutum ne tsinci ƙwayar maballi guda ɗaya ɗan botin guda ɗaya ko kwayar lint guda ɗaya maballi ko mutum ya tsinci fulogi na mashin kagai mai shi wata ma ya nemi wani kila ma kuma lalatacce ne ko mutum ya tsuci wani takalmi guda ɗaya a inda ba a zaton cewa mai abin zai iya dawowa ya ɗauki abinsa sannan sai tsintuwa ta biyu ita ce tsintuwar dabba wadda in ka batta za ta iya mutuwa ta halaka ko kuma abin da ka same shi amma ba mallakarka ka bane ka rasa me shi to amma in ka bashi zai iya lalacewa kamar wannan wake din da aka faɗa da su da sauransu ko kuma in ka bashi ma dai wani ne zai zo ɗauka in ba kai ba wannan ita ce haƙiƙanin lokuta wadda yawanci aka fatsintuwa ita ake nufi in mutum ya tsinci irin wannan yana yin cikiya ne shekara ɗaya amma da sharɗi idan abin ba zai iya lalacewa ba in zai lalace to ya maza maza ya amfani da shi amma ya rike yanayin kalar abin ta yadda idan mai shi ya zo za a ya siffanta abin aka fahimta to za a biya shi kayansa zai ci giyar shekara ɗaya idan shekara ta kai ta dawo ba a samu mai shi ba to ya zama naka amma duk da haka in kai amfani da shi komai daren daɗewa kuma idan Allah ya sa mai shi din ya dawo ka gan shi to za ka biya shi kayansa sai kuma tsintuwa ta uku shine tsintuwar abin da ba a tsintarsa ko dai abu ne dama a wurin yake in ma ka gan shi a wurin mai shi ya tafi ne zai je dawo kamar gida ba wanda zai taɓa ce maka ya tsinci gida kamar mota ka san dai ko da manta ta yi zai je ya dawo kuma ita mota ba ta tafiya da kanta sai dai sace ta aka kuma ba bambanci tsakanin kai da ka ɗauke ta ka raba ta da wajen da shi wanda ya zo ya sace ta wanda ka batta mai ita ya zo ya ɗauka kamar raƙumi raƙumi ko namun daji tsoronsa suke ba ka ƙyale raƙumi zai ci gaba da tafiyarsa ba wata kura da ce ta cinye shi har me shi ya zo ya gan shi in ba haka ba in kana tsoron wai kar ya bar wajen ne to kai ma sai dai tsayawa za ka kai tanti a wajen har me shi ya zo bayan shekara ta sai tsuntuwa ta hudu ita ce tsuntuwar harami a cikin harami na makka ko na madina bai halatta mutum ya ga abu ya tsinta ba in ma ya gani ya tsinta to allah subhanahu ta'ala zai kama shi domin a hadisi ya tabbata a cikin musnad na al'imami ahmad isnalin hassan daga amurin shu'aib an abihi an jaddihi an zo an tambayi wani yake cewa na ji manzan an na wata rana wani mutum daga mu Zainata, ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da tsintuwar raƙumi ya ce mutum ya iya zuwa ya tsinci raƙumi sai manzo Allah su sama ya fushi yace malaka wa malaha ina ruwanka da raƙumi ma'aha hidha'uha wa siqa'uha raƙumi yana tafa da abin da yake shan ruwa sai in ya tara ruwa sai wata nawa ma bai ƙara neman ruwa ba kuma ga kofatansa yana taimaka masa wajen iya yin tafiya mai nisa musamman a cikin sahara yace laka auli akhika auli dhi'ib a sai ke cewa ma'aha nan qala sai sai aka ce masa fadallatul ghanami to ya rasulullah idan mutum ya tsinci dabba fa kamar akuya ko tinkiya sai manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa hiya laka wa li akika aw li to wannan ko dai ka dauka ka ajiye kai tigiya in kuma ka huce wani zai zo ya gani in ba kai ruwan dan uwanka ya dauka ko kuma taka ce ko ta dan uwanka aulin da in kuma ka bari kura za ta iya zuwa ta cinye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa faman akhadha duk wanda ya tsince ta to faman zaha duk wanda ya tsince ta min iha daga wurin kiwonta uqiba wa burrima mithla thamaniha to za a yi masa uquba kuma sai an tatike shi an ci tararsa gwargwadon kudin wannan dabba wa man istalqataha ومن استل ومن استطلقها من عقال أو min وهي المظال فعليه القطع فقيل يا رسول الله فالتمر يصاب في أكمامه فقال ليس على آكل سبيل فمن اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقبا ومن أخذ شيئا منها بعد أن أوى إلى مربد أو كسر عنها بابا فأرشيد من الله صلى الله عليه وسلم يا فتي يا مهل شاهد النام يا قاري cewa idan dabba ce mutum ya tsince ta in zuwa ya kwance ta daga makwancinta maɗaurinta to haƙiƙa wannan sata ya yi kuma zai fuskanci hukumar abin da in kuma dabino ne shi ma in a wurin da ake tara shi ne wurin da ake shanya shi ya bushe shi ma sata ne in kuma a hanya ne kake tunanin me shi ne yar kana tsoron kuma kada ya je ya halaka ko ya lalace ka ɗauka ka kewaya ka dinga bi kana cigiya to wannan babu ne zara suna a wancan hannassin hadisi ya ce sun ma'arif hasanatan fa in ja'a sahibuha ka rike ta kai cigiya wata shekara ɗaya in mai ita ya zo shi kenan wa illa fa hiya laka auli ka auli dhi'ib aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da haka wannan wanda ya tsinci kayan nan zai ajiye ne cigiya har shekara ɗaya amma idan ya zanto ana tsoron abun kar ya lalace to a tsaye da shi a dinga yin cigiyar zuwa lokacin da ake tunanin eh, zai expire to in lokacin ya kawai a yi amfani da shi idan mai shi ta dawo ko da ba musulma ba ce to a biya ta kayan wanda kuma zai biya ta shi ne wanda ya jibinci lamarin yin amfani da shi din ko kuma wanda ya tsinta duk in ya zanye masa yawa ba zai iya amfani da shi ba ya siyar ya adana kuɗin ta yadda duk da zarar mai shi ta zo sai a sai mata wani irinsa idan kuma har shekara ta yi bata zo ba to wannan kaya sun zama na wanda ya santa wannan ce assalamu alaikum malam Allah ya saka Allah ya kara maka lafiya yaushe ne Allahu subhanahu wa ta'ala ya saukar da Qur'ani mawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wace rana ne wallahi dai ban san ranar ba amma Allah ya saukar da Alƙur'ani saukarwa iri uku saukowa ta farko a lauhin mahfuz wanda tun fil azal Allah ya saukar da shi ga baki ɗayansa saukarwa ta biyu kuma aka ɗauko shi ka cokar daga lauhin mahfuz aka kawo shi baitul izza a saman duniya wasu kuma ba sa kirga saukarwa farko ta lauhin mahfuz duk da Allah subhanahu wataala ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun a lauhin mahfuz kenan to a saukarwa ta biyu kuma shine aka ɗauko shi aka kashi baitul izza a can saman saman duniya to wannan ya faru ne a ramadan a ranar daren lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim haka Allah ya ce mana inna anzalnahu fi lailatul qadar bayan nan kuma sai sauka ta ƙarshe shine aka dinga ɗauko shi kaɗan kaɗan gwargwadon abubuwan da suke faruwa ana saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda malaman ulumul qur'an suka tafi zuwa haka kamar yadda imam az-zurqani a cikin manahil da kuma badruddin az-zarkashi a cikin al-burhan da kuma imam jalaluddin az-suyuti a cikin al-itqan da sauran malamai ƙwararru malaman ulumul qur'an wallahu a'lam assalamu alaikum Allah ya gafarta malam Allah ya karbi ibadunmu amin malam dan Allah ina neman shawara akwai kanwar matata da aljanu suke damunta in an yi rukiya ta samu sauƙi daga baya sai aljanun su dawo mata akwai lokacin da aljanun suka ce wai sai wai santa suke yi don allah malam me ya kamata a yi domin allah ya sa su rabu da ita mala Allah ya taimaka da sauran musulman duniya to duk wanda Allah ya jarrabu wani nasa da aljanu galibi kamar yadda muka faɗa in dai ba wani wata shaidana ce da shaidantaka ta janyo aljanu ba za a galibi jarrabawa ita kuma jarrabawa ba abin da ta fi so irin haƙuri as-sabr wasta'inu bis-sabri was bayan haƙuri kuma da ci gaba da addu'a ba dai sai lokacin ruƙiya ba sa'annan kuma duk da haka fa a gajiya idan an jarraba ruƙiya a nan abin biyu ba a je a sake samun waɗansu ƙwararru waɗanda suke yin ruƙiya ta hanyar sunna su ci gaba da jarrabawa har tunda su aljanin ba su gaji ba in ta kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kama ta alamu wa tarjuna min allahi ma la yarju maki shi haka ake masa in yi saka naci wajen kiyayya kai kuma sai ka saka naci wajen neman kariya Allah ya gabata da su Allah ya sa kuma mu dace salamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da kuma masu sauraro tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya je ya yi zina kuma yana ta yana kama yana ta faɗa wa abokanayensa abokanaye ina ga ai ba shine jam'in aboki ba abokai shi ne jam'in aboki kuma jam'in abokai babu shi balle a ce abokanaye ba ina jin a zariyar ke cewa abokanaye ne ba ina eh adawa ko hadeja ko a rama ce ko a hadeja an yi an hadeja ko suna cewa abokanaye to wannan mutumin ya aikata babban laifi haramun ne mutum ya je ya saba wa Allah kuma ya zo ya dinga faɗa wa mutane manzo Allah sama yake cewa cikin hadisi Abu Hurairah kullu kullu ummati mu'afa duk waɗanda suka aikata laifi a cikin al'umma ta Allah zai iya yafe musu illa al-mujahirun wanda ba za a yafe musu ba kawai sunan da suka fito karar suke bayyana cewa sun aikata ma'ana Allah ba a bakin komai yake a wurin su ba za ka wannan ya ji tsoron Allah gaskiya ya tuba in ya tuba Allah zai karɓi tubansa والذين لا لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب سيدك يتوب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Wa da har تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا العمل Sale kuma shine yazo ya maye gurbin zinar da ayyuka na gari amma in dai yana faɗawa mutane to ya guji ƙarshen sa gaskiya da wuya ya samu damar tuba Allah ya kiyashe mu salamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya shin gaske ne aljani yana yana menene yana magana ta bakin mutum kuma har ya ce shi ne wane ito eh an gani mana tunda an jarraba an gani ba su ɗaya ba su biyu ba sai dai in baka yarda da ruƙiya wanda kuma yanzu lokaci ya yi na gidadancin rashin yarda da ruƙiya kai da kanka an kace baka yarda ba mutane suna kallon ka ba gidaje dan watakila ko a gidanku ko a gidan makwabtanku an taɓa yi kuma dai an yi ba zama kake ka ce yi nan ai sai a tambashi hannu ba wata rukiya kowa yanzu nemo masu rukiya yake don haka aljani a bisa abin da ya bayyana tajriba yana shiga jikin mutum ya yi magana to abin da yake bi ta magudanar jini kuma ai magana abu ne da yafi komai sauki inna shaytana yajri min ibni adama majra dam Allah ya samu dace assalamu alaikum malam menene hukuncin yin sadakar uku da sadaka bakwai da kuma sadaka arba'in a yi mana bayani sai kuma tambaya ta biyu malam me hukuncin menene nan sadaka uku da sadaka bakwai da sadaka arba'in duka abu ne da mutane ne suka ƙirƙiro shi babu shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu al'ummar ma ba san ana yi kuma duk abin da za a nufi Allah da shi a matsayin ibada to yana da kyau a samu dalili daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya mutu abin da ya fi bukata shi ne addu'a sai kuma ayyuka nagari da ya rasu ya bari a ciyar da su gaba sai kuma idan za a iya wato kamar a mutum ya yi wani abu ya nufi Allah da abin ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa amma yawanci sadaka uku da sadaka bakwai da sadaka arba'in abinda ake yi na sako a ciki yana nema ma ya rinjaye a cikin lada za a zauna sadaka uku amma za a dinga yi da mutane ana gobe za a zauna sadaka uku za a dinga gasar wayoyi da tufafi za a zauna sadaka uku za a ɗauko masu karatun alƙur'ani wanda burinsu kawai me za a ba su za a dinga yin wani su bidiyoyi wanda bai kamata ba za a kuma duka wanda ya fahimci suna za a ga yanzu baya yin wayanda kuma suka yi ana musu fatan a baya Allah ubangiji ya fi musu ya gafarta musu kuma wai me hukuncin almubazzari shin menene ake nufi da almubazzaranci almubazzaranci shine banna da fitar da dukiya ba hanyar da ya kamata a fitar da ita ba ko kuma a huce misali wajen fitar da dukiya kuma Allah ya ce su almubazzarai yan uwan shaidani ne innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa inna ash-shaytana kana li rabbih kafura shi ko mai butulcewa Allah ne assalamu alaikum malam barka da warhaka Allah ya gafarta malam me matsayin wanda yake cewa ba zai ci sadaka ba wai shi yana koyi ne da manzo Allah a'a ba a koyi da annabi a khususiya tasa wannan daga shi sai ahalul baiti su kaɗai ne ba su sadaka ba amma in ba su ba duk wanda ta faɗo hannunsa in ya ga zai ci shi kenan in kuma kana ganin cewa akwai wanda ya fi ga bukata ka ce a da Allah akwai wasu wani da wani babu ne ba laifi bane don ka fi karɓar sadaka wani manzala su ma ya ba mu labari a ƙarshen zamani za a zo lokacin da za a dinga bin mutane da sadaka ma ba sa karɓa kuma manzo Allah bai bayyana cewa wannan sako ne to amma a wannan zamanin ma sadakan ma da ake nemo ta ina ta bi yadda in mutum ya san shi yana da dangantaka da annabi salama ta bangaren jini to wannan kaga ba zai ci wannan sadaka Allah gafarta malam tambata ita ce mai hukuncin azumin mutumin da ya azumi har ya kai lokacin shan ruwa amma maimakon ya yi buɗe baki sai ya taki mace to shin me mazaunin azuminsa azuminsa ya yi mana ba ya kai azumi ba duk wanda ya kai lokacin faduwa rana azuminsa ya kai amma dai ana so da ya kamata ya fara shan ruwan ko ba gaskiya ba duk da an rawaito Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi da ya ci dabiru yana kuma kewaya wajen iyali yana cewa ita yunwa kala biyu ce akwai wacce in aka ci abinci take tafiya akwai wacce an ci abinci kuma sai dai ta karu to don haka idan ya dan ci dabino sai a ji a kashe waccan wutar sai kuma a dawo a ci gaba da cin abinci wallahi musta'an wato ita wannan sabga da ake ta magana a kanta idan ka kalli rayuwar magabata za ga sun ɗauke ta tamkar abinci ne yadda ba sa ba wa abinci mahimmancin zuciyarsu gaba ɗaya haka su ma basu rataye zuciyarsu da ita ba to amma ba kamar yadda muke zato da su magabata na garu yan su waliyai ne kaza da kaza da kaza e da wani takar amma kuma duk da aka aka rawaito maka maganganunsu. akwai wani daga cikin magabata shi sandar mutuwa ta zo masa ma a lokacin yana gona a lokacin mana ana cikin noma Allah ya karɓi rayuwarsa an fahimta aiko yawwa sannan an samu wani ليس بن Abu أبو Al-Misri. المصري ليس بن سعد بن Al-Misri, المصري الفهمي wanda ya rasu shekara ta 175 ɗaya daga cikin gawo ta tun malamai ne aminin imam malik kuma ma shafi'i yana ga kamar ya fi malik ilimi yana cewa laisu afqahu min malik Allah ya yi masa abubuwa na baiwa waliyin Allah ne amma ya kasance saboda ratayuwar zuciyarsa da zuwa wajen iyalinsa lokaci yake warewa na musamman in zai tara da iyalinsa sai ya saka wata riga da ake kiransa da suna alharaka ibn al-qayyim ce wa kana la yalbasu illa anadha dama in dai ka ganta wannan rigar ya ɗan ta to a ranar yana da duti ne kuma ana jinsa har addu'a yake yi yana cewa a iya faɗa addu'a <laughs> shi kenan ba sai an faɗa ba tunda ba dole ne sai <laughs> ai matsalar dariya za ku yi ne ku ce abin da yake cewa yana cewa Allah ka ƙarfafan min tushensa an dai san ko tushen me yake sa'annan kuma ka getta mini yadda yake gaba ɗaya kuma ka wato ka sauƙaƙe mini shigarsa da fitarsa kuma ka azarta mini jin daɗin abin idan za a yi sa'annan kuma in an yi Allah ka azarta na da zurriya ta garwacce za ta yi jihadi fi sabili al-misri ibn al-qayyim ya ka a cikin rawdatul muhibbin yace muhammad ibn al-munkadir muhammad ibn al ya kasance idan zai idan ya tashi qiyamul layl yana sallah yana addu'a wa kana jahawariya sau dama in yana addu'a kakan iya jiyo shi yana da babban murya to akan ji shi wata ran yana makuka yana addu'a yana cewa Allahumma qawwi zakari Allah ka karfafi abu kazana fa innahu fihi salahan li ahli domin ya ubangiji fa innahu salahun li ahli domin shine gatan iyalina domin duk wani da kake takama za a yi aiko mata da shi daga gida abinci ne magani ne da sauransu to amma akwai rigimar da kai kadai ne maganinta ko ba gaskiya ba to dan dai kawai shi dan adam Allah ya yi dan adam da kunya kuma ya kamata ya zama mai kunya ita wannan magana ba koyaushe ake buɗe ta ba amma da gudun salama in ka ji tarihinsa da labarinsa shi ma tare da iyalinsa akwai wanda sai da ya kai shekara casa'in amma aka wanke masa amarya kuma aka yi masa ita daki an kuma samu su masu kau da kai da yawa imamun nasa'i matansa hudu wasu ma malaman suka ce shi baya iya raba kwana sai dai kullum kawai kowace tana da nata kasa saboda yana da bukatuwa zuwa gare su wasu ma suka ce yana daya cikin sirrin saurin mutuwar shi saboda eh, yawan tarawa da iyali yana sa mutum ya mutu da wuri shi yasa an ce shi ma'abocin cin naman zakara ne saboda akwai wani sirri da ake hada da naman zakara ni ba ni na faɗa ba <laughs> malamai ne suke faɗa kada ku ce wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da shi da alaran mansa to da sauran mutane ma ku tambaya ta anan ita ce menene hukuncin kuɗin gadon da suke hannun mutum kuma na kanin shi ne wanda Allah ya yi wa kanin nashi rasuwa ma'ana kanin shi ya rasu ya bar gado kuma akwai masu cin gadon shi kuma ya rike gadon in ya rike ne da sunan ya cinye wa masu gadon to ya cuta balbal zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira In kuma ya rike ne da sunan sai sun girma? ya ba su to a yi ƙoƙari kowa a san iya adadin abin gadansa ubangiji subhanahu wata'ala ya yarda a iya rike dukiyar maraya kan a bashi sai ya girma wabtalul a hatta idza wani nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfaru ilayhim amwalahum to ya halatta a riƙe amma riƙewa ta zuwa sai ya girma a bashi yana ganin amsa tambayar ta amsu ko wannan ya ce assalamu alaikum menene bambanci tsakanin tauhidi da takawa da tawali'u da ikilasi tauhidi shine ta Allah ya zan ba a bauta wa kowa sai shi kaɗai, an yarda da sunayensa da sikofinsa shi kaɗai ne yake da su ba wani wanda ya isa ya yayi gogayya da shi a wannan sunayen an yarda duka ayyukan Allah shi kaɗai ne ba wanda ya taba taya shi kuma ba wanda zai taya shi kuma an yarda cewa ana bauta wa Allah shi kadai ba tare da an haɗa bautarsa da kowa ba wannan shine ikhlasi a shine tauhidi ikhlasi shine lokacin da kake bautar ka dinga hararo cewa Allah ka nufa da ita kawai wannan shine ikhlasi ka ta Allah da ibada da bauta sai kuma tarawa shine yin abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ya hana bisa koyarwar shari'a tawali kuma shine ka dinga jin cewa baka fi kowa ba ko da ka fi kowa ba wallahi ma'ana sai tambaya ta karshe ita kuma ba tambaya ba ce wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya kara maka ilimi da lafiya wannan shine dan binciken da nayi game da wannan kalma ta alfahasha da adadinta a cikin alqur'ani ya kawo a cikin ali imrana suratul nisa'i suratul nisa'i suratul nisa'i a'raf isra'i al-ahzab to ai ina ganin mun kawo suratul ina ganin to in kaman mun faɗi ƙasa da yadda yake ne to sai da madadin haka sai kawai ka ce mana baka faɗi ta kaza da kaza tunda ka san shi ilimi kogi ne ba maki ko ya zanto ka iya gano abin da gaskiya ne ban gano ba musamman kuma irin wannan binciken wanda ba shi ne asali ba ba manufar ba a kansa take ba kawai dama ana yin ta ne don fa'idar ɗaliban ilimi ba wani bincike kawai tsayawa za ka yi tuna, in ka haddace ka kusa akwai almajiran da sun rike harjin ko'ina ni dai gaskiya ban rike harjin ko'ina ba amma dai allah da ɗaya kalma ta zo yanzu nan na yi tunani zan iya gano kusan inda take a ƙura'ani. wajen gano wata yi zanto wata tabbuyan mutum da dai ba ayar da ban sani ba a ƙur'ani alhamdulillah duk wata aya ta alƙur'ani na san ta kuma alhamdulillah kowace na san a inda take sai dai na manta ta a take a wajen wanda kuma akwai wanda su kuma suna da baiwar da ba sa mantuwa to watakila kai kana ɗaya daga cikin su Allah ya saka da alheri za mu tashi darasi na goma a cikin suratul a'raf wanda takensa shine asalin abubuwan da Allah ya haramta qul inna ma harrama rabbi fawahisha a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim qul qul harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi tayyibati الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم subhanahu wata'ala ya ce ul inna ma harrama rabbi al-fawahish ko kun ba mu karasa wancan bane kamar ina ga ai mun gama da ayar jiya ko قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق wannan mun gama da wannan ayar qul ka gaya musu ya rasulullahi inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan haqiqa ubangiji na ya haramta alfawahisha alfasha duka wani mummunan aiki wanda Allah baya so ma zahara wanda ya bayyana a fili wanda ake yin a fili kamar zina da wasu suke yi su tafi gidan kilaki da karuwai wayanda suke kafa tuta idan mutum ya zo ma ya gane cewa karuwanci suke yi ta yadda duk wanda aka gani a wajen an san abin da ya kai shi to ma zahara kenan wa ma batsana da kuma wayanda su kuma mutum zai riƙe mace daduro wanda sanda suke sha'anin su ma ba wanda ya sani sai ta fito tsaf shi ma ya fito tsaf amma ita da shi kawai suka san me suke yi to wannan wa ma batsana kenan amma abinda Muhammadu al-Amin Shankir ya ce wato inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan a wannan ayar ta kunshi kusan dukkan wani abu da kasan Allah ya haramta wanda ake iya ganinsa da wanda ba a ganinsa misali kamar ayyukan kamar manya-manyan ayyuka wanda da su ne ake shiga wuta alkaba'ir kenan kamar zina kamar luwaɗi kamar sata kamar mutum ya fita ya bar jama'a ya yi bore ya yi tawaye alfawahisha ma zahara min hawa ma batana kenan wayannan su ne wannan ne ma'ana alfawahisha ma zahara min hawa wal ithma kuma Allah subhanahu wataala ya hana al'ithim shine abin da idan aka yi zai janyo wa mutum laifi a wajen Allah to sai malamai suka ce alfawahisha ma zahara min hawa ma batan sune alkaba'ir mun karanta a cikin suratul an'am a lokacin a barake a ƙarshe-ƙarshe alkabayar ɗin kuma suna da yawa wasu malaman sun kai su har zuwa saba'in wasu sun kai su ɗari wasu sun ce bakwai ne amma dai manya-manyan alkabayar shine wanda ya zo a ce hadisin abu hurera wanda bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah ya ce ishtanibu as-sab'a al-mubiqat ku guji abubuwa guda bakwai masu halakarwa qalu wa ma hunna ya rasulullah suka ce ya rasulullah me su sai manzo Allah ya ce al-ishraku billah وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل أموال وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات والسحر كو manzala sama ya faɗi abubuwa guda bakwai ya ce wannan su ne manya-manyan alkaba'ir wal ithma da abin da yake janyo wa mutum laifi da bakin jini a wajen Allah kamar ƙananan laifi kenan misali kamar mutum ya kalli mace kallo na sha'awa hankalinsa ya tashi ah, ko kuma abubuwan dai da ana iya kiransu da suna ƙananan laifuffuka walbarya da kuma zalunci shine wuce gona da iri wajen ɓanna da kuma zalunci wajen ƙwacewa wa mutane haƙƙinsu su ma mutum ya guje su bi ghairil haƙƙi wanda albagai ɗin ba bisa gaskiya ba wanda da wannan ne malamai suka ce to kenan akwai albagayu bil haqqi to kenan akwai albagayu da gaskiya wanda shi ba laifi a yayi suka ce imana misali mutum ne ya zo ya galla maka tafi ya kwada maka mari ba fa da kai nake ba misali ya kwada wa mutum mari shikenan sai mutum ya fidda hannu shi ma ya kwada masa mari to in aka kira wannan na farko albagayu ya za a kira na biyu shi ma albagayu ne sai dai shi wannan albagayu ne bi ghairil haqq wannan kuma albagayu ne bi haqq shi yasa ubangiji subhanahu wataala ke cewa su ne wa'anda idan albagayu ya same su hum yantasiruna suna ramawa idza asabahum albagyu hum yantasirun saboda mai wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha duk wanda ya taba ka kai ma in dai za ka so ka so ka rama to kai daidai kai daidai da abin da ya maka Fa man i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma i'tada alaikum duk wanda ya zo ya maka wauta to in kaga ba za ka iya hakura ba ya halatta karama amma da irin abin da ya maka kaga wannan ya zama kai ma aka hango ka za a ce kai albaghi amma idan kai bayani za a ce a ce wannan albaghi din ai bi haqqin ne laysa bi ghairi haqq na'am wa in aqabtum Allah ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bi misli bi wanda ya taba ku in kun ga za ku iya kuma ku taba shi da irin abin da ya taba ku da shi ma wala in sabartum lahu wa khairul lisabir sai dai ba dole ne kai hakuri ba amma dai ana baka shawara sai yasa wani malamin mu Allah ya kara masa lafiya wato mutum ne masanin alqur'ani kwararre kwararren masanin alqur'ani wanda ya tarbiyantar da mutane ban san adadin mutanen da suka haddace qur'ani a hannunsa kuma har yanzu yana nan da rai kuma malami ne sosai kuma ahlus sunna kwarai da gaske to amma yana da wata kyakkyawar ɗabi'a shine ba zai taɓa shiga sabgarka ba in dai ba akwai shi a ciki ba ko me za ka yi ba ruwansa da kai in dai ba a babi na addini na kira zuwa ga addinin Allah ba wanda ya san shi da shiga shara ba shi kuma sa'an nan ba za ka taɓa jin an rawaito cewa ya zalunci wani ba ni da iya tarihi na ban taɓa jin an ce ya zalunci wani ba to amma ba wallahi baka isa ka taɓa shi kowaye kai in ka taɓa shi wallahi sai ya ga ƙarshen ka sai ya rama da irin abin da ka taɓa shi da shi to shine wani abokina yake bani labari yace wata rana suna makaranta sai to yana jin tilawa su tun shekarun baya da daɗewa to sai abokin nasu ya zo ba da haddar wannan shafi na cikin suratul nahali sai ya ɗauko ayar ya ce sai ya ɗauko ayar ibrahim kana ummatan qalatan lillahi hanifan wa la mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa da'a ila siratin mustaqim فاتنا في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم وانا اليك على مله Ibrahim, حنيفا فبان آية من تكشف وما كان المشرك إنما إلى السبت الذين اختلفوا فيه إن ربك وما كان به يختلفوا إلا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي آسر إن ربك على ضل عن سبيله وألم بالمتن فإن عاقبتم فيزو كم ونا آية يا الله فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم يتي آه بني sai sake ɗaukowa fa in aqabtum aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum yace anan zaka tsaya ma uqibtum bi yace fa in aqabtum aqibu bi mithli ma uqibtum bi yace wallahi akwai waqafi kuma sai ka tsaya yace dan da ina da hali aya za a yi a wajen yana da barkwancin magana Allah ya kara mai lafiya ya ce wallahi da ina wallahi al'azim da ina da hali da aya za a yi a wajen to ya zaka wanda yake sanya rama kuma shi kenan sai ka hana shi da haka ka tsaya in aka taba ku ku rama da irin abin da aka taba ku da shi domin akwai inda nan ce kadai take amfani Da ba akwai wanda wallahi in ka dinga raguwa da shi zaka taimaka masa ya dinga zalunci amma in ya san in ya mare ka sai an tafi wajen yan sanda karshe a baka hakuri to in ya fidda hannu ya zabga ma kai ma rama gobe ya san cewa in ya ƙara maka za ka ƙara masa to amma duk da haka alkibar manya su ne in haƙuri suke yi za ka iya yin haƙuri ka yafe kuma muddin ka yi haƙuri sai ka ga alherin haƙurin duniya da lahira amma mai makama ya ba muhalli mai makamatin hariri a cikin al-ma'arriya al ma'arriya yake cewa bayan sun zauna a wannan waje ce cikin dare sami'tu sayyitan min ar-rijal yaqulu li samihi fi ar-rihal kayfa hukm siratika ma ajilika wa jiratika qala ar'a al-jara wa law jara wa awuddu al-hamima wa law jarra'ani al-hamim wa wa ya dinka fada wala anqam wa law ladagani al-arqam yace yaya rayuwarka take da kai da abokananka yace to ar'a al-jara wa law jara yace ni da ka ganni ko da na ya zalunce ni ba na ba na ba ba raƙale shi nake yi wa awuddul hamim yace kuma sannan awuddul hamim ina nuna soyayya ga alhamim abokina walau jarra'an Hamim, ko da kuwa ya kwankwada mini ruwan zafi ba na ɗaukar fansa ko miciji ne ya takawa da kalmomi na gwaninta sai da ya gama wancan ya ce wai haka kai kwa mamakin ka ya ce ni ana la'ati ghairul mu'ati yace ni wallahi mutum bai zo mun ba zai masa ba na kaza sai ga wanda yake min kaza yace kai ko magani fa bana neman sa sai in na san cewa akwai masoya na a wajen ban dasa bishiyar da za a sha inuwarta a inda makiya makiyana suke ba na tsayawa daga hannu in ta addu'a ga wanda in na ce masa taimaka mun zai bar ni haka na shi dai da in kai masa yi sannan da karshe ma yace wa man hakama bayan abdula ya za a yi ni in dinga bayarwa wa takhzuna kai kuma ka dinga boye naka wa ali ko wa ulayyin wa takhshun wa tajmud ni in dinga in dinga wato sauƙaƙawa kai kuma kana kausasawa wa azku ina kura wutar wa takhmud ko tukhmid kai kuma kana kashe ta in ta kaza sannan karshe ya saku waka yake cewa jazaitu man a'laqa bi wuddahu jazaa man yabni ala usihi wa khiltu lil khilli wa kiltu lil khilli kama kala li ala wafa'il kayli aw basihi falam ukhassirhu fa sharrul wara man yawmuhu abkhasa min amsihi wa rubba mudhaqil hawa khalani asduquhu al wudd fi labsihi wa lam yadri al ghamru annani aqdi gharim ad-dayn min dinga ka ya ce ni abokina in ya auna min to in na tashi mayan masa irin yadda ya aunan haka nake auna ba in ya rage in rage in ya kara in kara ba na ragewa ba na karawa sai in yayi ma'ana dai abin da ka gane maka shine abin da kai mu kuma wannan manhaji ne na rayuwa akwai mutanen da haka kawai za a iya rayuwa da su to irin wannan in kai za a iya kiransa da suna albaghayu amma idan ka yi shi bi haqqin to Allah ba zai kama ka an gane to ubangiji subhanahu ta'ala ce wal baghaya bi ghairi al amma idan ya zanto mutum yayi bi ghairi al to fa ya zalunci kansa kuma wannan zai iya hana shi shiga aljanna wa an shirku billahi ma lam yunazzil wa shirku billahi kuma Allah ya hana ku bauta wani tare da Allah ku hada bautar Allah da wani malam yunazzil bihi sultanan abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wani dalili a kansa ba a ah, to akwai shirkar da an zarar lahu bihi sultana babu to amma akwai ka'ida ta usulul fiqh suke cewa idan dai har lafazi ya fito ya faɗi abin da a haƙiƙar zahiri ga yadda abin yake to amma a yanayin jeri na usulubin magana sai kaga an ƙara wani abu wanda a zahiri a waƙi babu wannan abun to wannan ado ne da balagar zance da kuma akwai abin da ake targeting amma ba shi da mafhumul mukhalafa ma'ana kanka ce to ai akwai kuma ashirku alladhi anzalallahu bihi sultana babu ba wata shirka da Allah subhanahu wata'ala ya saukar mata da hujja malam yunazzil wannan malam yunazzil ita ce a jumhur amma ibn kathir al-makki da abu amr al-basri kenan haqqun kenan ibn kathir wa abu amr su suna cewa malam yunzil bihi sultana abinda Allah subhanahu wataala bai saukar da wata hujja ko wani dalili na yin sa ba wanda ko ya shirka wa man yad'u Allah ilahan akhar la burhana la burhana lahu bi ba shi da wata hujja ko dalili na yin shirka fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun ubangiji subhanahu wataala ce wa an taqulu ala Allah ma la kuma Allah ya hana ku ƙirƙiri magana ko wani aiki ku danganta shi da Allah ku ce shi ya ce a yi alhali kuma ba ku sani ba ƙarya kuke Allah bai ce a yi ba kaga wannan a su ne manya-manyan laifuffuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafo wasu malaman suka ce wayannan laifuffukan Allah ya jero su ne gwargwadon girmansu amma sai aka kawo su in descending order misali alal nizami tanazuli sai aka fara kawo mai sauki shine alfawahish ma zahara min wa ma batan sai kuma aka biyo shi da wanda ya dan fi shi nauyi shine al ithm sai aka biyo shi da wanda ya fi shi nauyi al baghy bi ghairi al haqq sai kuma aka biyo shi da wanda saban da yafi kowane sabo shine shirka to sai aka ce akwai abin da ya fi shirka muni shine mutum ya yi wa Allah ƙarya ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wa Allah subhanahu wataala Allah ya faɗa a cikin suratul nahl wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba Allah ya ce kada ku dinga faɗan abin da harshen ku yake sifanta muku na ƙarya ga ku danganta shi da Allah ku ce wannan halal ne wannan haram ne kun ga sai ku ƙaga ƙarya ku danganta wa Allah kenan kuma lalle waɗanda suke yi wa Allah ƙarya la yuflihuna ba za su taɓa samun rabauta da kuma nasara ba na'am sai Allah ya ce mai darasi na goma sha ɗaya wa ummatin wannan shine darasi na goma sha ɗaya da yake bayanin cewa kowace al'umma da kowane mutum yana da lokacin da Allah ya ɗiba masa kuma dole wannan lokacin in ya zo sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki rayuwarsa bayan Allah ya yi mana bayanin abubuwa na halal da abubuwa na haram da abubuwan da ya ɗora mana na nauyi ya gaya mana abubuwan da Allah ya halatta shi ya halatta mana na ado da daɗaɗan abubuwa na arziki kuma ya gwada mana kada mu yi banna kuma sannan ubangiji ya gaya mana asalin abubuwan da aka haramta wai na abubuwan ya gaya mana su da kuma cewa akwai banna a cikinsu da cutuwa ko cutarwa to anan sai Allah subhanahu wataala ya gwada mana cewa to wayannan abubuwan da ya gaya mana na halal da haram duk akwai lokacin da za a zo a caje mutane akan su ranar alkiyama kuma alkiyaman nan komai nisanta da kake gani tana fa da lokaci domin kai ma da kai da al'umma ka suna da lokaci shine Allah ya ce li kulli ummatin duka wata al'umma duk wani generation da ka sani yana da ajal lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya sa musu wanda za su yi su kare wannan ya shafi lokaci na mutuwa ya kuma shafi lokaci na tashi yanzu ina daular rasha babu ita ittihadis soviyeti soviet union ake cewa ko menene wanda yanzu babu su an allah ya karya su kuma yanzu america ta zama ita ce super power to kana ganin cewa america ta kai matuka wajen fuskar tattalin arziki ta kai matuka ta fuskar tsaro da soja ta kai matuka ta fuskar technology to ana nan sai an zo ana cewa o oh, kamar jiya ba america ce take kaza da kaza yanzu wa yake maganar rasha ku duba yadda aka wujijjiga rashi a rushewar farashin man fetur wasu ma suna ganin kamar wasa da ake ta yi da farashin man fetur rasha tana cikin target saboda kullum tana tasowa tana kokarin alliance ta haluf tana kokarin kawance da kasashen da suke dan dagawa america hanci irin su china irin iran to ita kuma rasha ta kulla kawance da su da syria da waye da sauransu kuma tana sa kafar wando ɗaya da dukkan ƙasar da suke hulɗa kuma suke shiri da amerika to ita kuma amerika ganin cewa ƙasashen larabawa gaba ɗaya 'yan amshin shata ne na saudi arabia ita kuma saudi arabia ita ce kusan take ɗaukar tuta ta jagorancin arzikin man fetur na duniya a ƙasashen gob to don haka sai aka haɗa aka yi kutun domin in har farashin ya karye to kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a yanzu a wannan yankin wannan ɓaryar to duk za su ji jiki to kuma da yake kasan decision na duniya ba wai Allah ake dubawa ba da Allah ake dubawa da a ce to shikenan yanzu kuma mutane nawa ne za su durkushe a sakamakon haka sai a rinjayar da masala wannan fa duk analysis ne shi kuma analysis is subject to criticism you can criticize it ba wai ya zama dole haka bane ba haka ne wasu masu fashin baki suke faɗa don haka sai aka dinga wasa da farashin man fetur ɗin har ma abin ya zama gaske in ka kula iran da china sun fi kowa iran da rasha sun fi kowa jin jiki a rujewar farashin abin nan farashin man fetur a kasuwar duniya to ana nan su ma amerika za ka zo ka dinga jin labarinsu an yi daular andalus amma daga ƙarshe da daular andalus ta zama malam Allah ya sa lokacin da ta zo sanda ta zo ta faɗuwan war hatta manabiru tabki wa hiya jami wa hiya hatta almasajidu tabki wa hiya jamidatun hatta almanaziru tabki wa hiya idan inji abul baqa'ir randi لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من صره زمن ساءته أزمان فهذه الدار لا تبقى على أحد wannan duniya da kake gani ba wanda zai dawwama a cikin ta ba kuma wani mutum da wani sha'ani zai dawwama a gare shi fas'al balansiyatan ma sha'anu mursiyat marsiyatan wa aina qurtubatun aw aina jayyanu duka babu su sannan ya jero sarakuna ya jero sarakuna ya kawo su ya kawo su ya ce ga baki ɗayan su mutuwa ta zo musu kamar ba a taɓa yin su ba a ta alal kulli amrun la maradda lahu sai ga wani al'amari na mutuwa ya zo musu hatta qadaw faka annal qauma ma kanu gaba ɗayan kamar ba a yi su ba to mu ma nan an yi dauloli da yawa an yi sarakuna da yawa ina su sarki alu wanda ya shekara da shekaru kamar ba zai kare ba kai jiya jana ina sarki alu wanda ba a daɗe ba aka yi bikin munar cikarsa shekara nawa akan mulki hamsin Allah ji kansa da rahama ina ji an saka wani wata, wata maganarsa da ya yi lokacin da ya cika shekara hamsin din. ya ce muna godiya ga sarakuna da suka aiko mana a rubuce da shakon taya munna ta cika shekara ko hamsin ya ce sittin ya ce to ba mu sittin ba a daina rage mana shekaru ya faɗi ya adadin shekarunsa amma yau gashi kuma babu shi da haka le kulli ummatin ajal duk wata al'umma da ka sani akwai lokacin da Allah ya gidda ya ina annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina yake ina sahabbansa yanzu fa sai dai a karanta su da tarihinsu ina Umar ibn Abdul Aziz ina daular musulunci da aka yi ta a Sham ta Muawiya ibn Abi Sufyan ta Bani Umayya ina daular Abbasiya da aka yi ta a Iraki ina daular Usmaniya da aka yi ta a Turkey duk babu su faraka duk daular da kake gani a yanzu ita ma ana nan ana nan za ta zo a neme ta a rasa fa idza jaa ajaluhu idan lokacin su yayi la yasta'khiruna sa'atan ba za a jinkirta musu ko sa'a daya ba wala yastaqdimun kuma ba za a janyo musu ajalin kafin lokacin ne na'am ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati fa'ittaqu فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون درسي نقوم شابيو a cikin wannan sura mai albarka abinda Allah subhanahu ta'ala ya yi magana da shi ga al'ummatai kowace al'umma a bakin manzanta ta hanyar manzanta da kuma yadda Allah yake gargadi ga masu karyata ayoyin Allah Allah ya ce ya bani adama ya ku ‘yan adam ma ya tiyannakum rusulun minkum ya alaiku? In imma wannan in ce shartiyya aka shigar da ita cikin nunun udghimat fin nun wanda ma kuma za'ida ce da taukidin ma'ana ai in atikum ko in atikum sai aka dummat ma ila ila ila in sai zanto imma shi yasa ka ganta da ma'anar imma da haka shi yasa za ka ga ane mata wato wannan eh, za ka ga lidalika lazimat fi'ilaha annun astaqila imma a madadin inna ma zai zama imma abin da ake nufi shine in ya'tikum rusulun minku, in dai manzanni suka zo muku ya ƙusuna alaikum ayati suna karanta muku suna bibiyar ayoyina da na saukar muku da wajibai a ciki da hukunce-hukunce to ku bi su faman ittaqa duk wanda ya takawa ya kyautata wa kansa ya nemi tsari tsakaninsa da fushin Allah ya bi manzanni wa aslaha kuma ya kyautata aiki yayi aiki nagari to fala khawfun alaihim wannan idan ya tashi mutuwa ba zai ji tsoron abin da zai je ya tarar ba alkhawfu shine abin da kake tsoro da zai faru a gaba wala hum yahzanun kuma ba zai bakin cikin barin duniya ba domin zai je ya tarar da abin da yafi duniya wallazina kazzabu bi ayatina amma wanda suka karyata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai suka yi homa suka ki su ayoyinmu ulaika ashabun nar wayannan kai tsaye yan wuta ne hum fiha khalidun <clears throat> kuma in suka shiga wuta za su a cikin wuta na'am فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم حتى a darasi na goma sha uku wanda yake nuna mana makomar ƙaryata Allah da ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma sinariyo na yadda 'yan wuta za su shiga wuta a cikin ayoyi guda uku aya ta farko Allah ya ce faman azlamu ga yamun wanda zaluncinsa ya fi girma min iftara ala Allah kadhiban irin wanda yayi wa Allah ƙarya akwai wanda ya fi shi zalunci babu au kadzaba bi ayatihi ko kuma ba kirkiro magana ya danganta wa Allah da manzansa ba a'a Allah da manzansa ne suka faɗa ya ƙaryata su Allah ce ula'ika lalle wa'annan masu ƙarya wa Allah ko masu ƙaryata Allah ko masu yi wa annabi ƙarya su kirkiri magana su ce annabi ne ya faɗa kuma ƙarya suke yi tunda wanda ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzan Allah wanda ya ƙaryata manzan Allah ya ƙaryata Allah wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab Allah yace ce lalle wa'ancananka wa'yanda suke karyata Allah suke karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanaluhum nasibuhum lalle kasansu na azaba yana nan ko kuma na arziki zai same su min alkitabi wanda yake daga lau abinda aka rubuta musu a lauhin mafuz amma za su ci su cinye kuma za su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah subhanahu wata'ala zai saka musu ai jami'an yanaluhum ma kutiba alaihim fi kitabil maqadir duk abin da aka rubuta musu a littafin kaddara allazi sujjila fihi nizamul alami kulli wanda anan ne aka rubuta dukkan wani tsari na duniya wa qaddara lahum min al arzaqi wal a'mar arzikin su da shekarun su duka an kwargwada shi a wurin wa kutiba liman kazzaba ala allahi anna wajhahu muswadda an rubuta cewa duk wanda yi wa Allah ƙarya to ranar alkiyama fuskarsa za ta zo baki irin ma'ana abinda Allah ya musu alƙawari na zai riske su to ya nalu zai riske su hatta idza ja'atuhum rusuluna lokacin in ya zo to har sai lokacin da ko kuma idan wannan hatta din liftida ilgaya ce ma'ana zance ya fara ta kanta abinda take nufi lokacin da manzanninmu mala'iku kenan na mutuwa suka dira a wajen ya tawaffauna in suka fara ɗaukar ransu qalu sai su ce aina ma kuntum tad'una min dunillah sai mala'ikun su dinga musu tsangwama su suna cewa to ina mushrikan da ina wa'anda kuke shirka da su kuke bautawa kuma bayan Allah ku gaya mana suna ina qalu sai su ce dhallu anna wallahi minni min sumarras inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ranan ne mutum duk abin da ya rike in ba Allah ba a lokacin zai neme shi ya rasa qalu dallu anna wa shahidu ala anfusihim su da kankin kansu za su yi wa kansu shaida annahum kanu kafirina cewa lallai su kafirai ne kuma sun san makomarsu Allah ubangiji ya kiyashe mu Allah ya sa mu cika da imani za mu tsaya akan wannan darasi na goma sha uku sai gobe in Allah ya kai mu za mu yi tafsirin a wannan ma'anonin gwargwaron abin da malamai suka faɗa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh